ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن قلتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا To, sannan abinda a tafi dan zuwa karshen sura duka kamar ta'akibi ne ƙarin bayani ne ga muhimman abubuwa da a cikin mun kayo magana. Don haka ya ce, sannan ya shiga yana hikayar abinda ya gudana abin nan tsakanin kafiran Yahudawa da na banin nadi da munafiki na minal akawalil kaziba ba can sun ce musu abin nan ba kada ku hita. in an hitar da ku in an yaƙe ku za mu taimake ku wal ahwal fasida sanan da halaye waɗanda yake batattu wa ta'jibul muhadab eh, minha ba'da hikayat ahwal mu'minin wanda ake ba labari a faɗa masa da hanyar ban mamaki wa qawalin da maganganun su al ikhtilafi da baqatin bisa ga sabawar dabukokin munafikai da kafirai fa qala yace alam tara ila alladhina nafaqu shin baka gani waɗannan da sun kai munafici ba yaquluna al ikhwanu suna ce ma ƴan uwansu kafirai alladina kafaru min alkitab wa sun kafirta daga cikin mutanen littafi balun nadir ashe kun ga kenan da nan an ka ce ma abin nan yahudu kafirai babu laifi in an ka ce ma kirista kafirai babu laifi da wannan in eh, alladina kafaru min ahli kitabi eh, to Allah ya kira su ya Allah ya kira su babu mun ka kira su balle su ce kan mu ce muku to alladina nafaqu wato baka ga waɗannan da sun kai munafici daga cikin musulmi suna ce ma suna ce ma ƴan uwansu waɗanda na kafir daga cikin munin littafi su ne banu nadir wa ikhwanihim fil kufri sun kace la in ukhraytum lalle in an kafir da ku la nahadu janna ma kun lalle za mu fita tare da ku wala nudiyu fikum ahadan abadan ba za mu yi ta'a ba wato gare ku wato lalle wajen taimakon ku ba za mu yi ta'a ba ga kowa kwai yaƙe ku za mu yaƙe shi kwace kada mu yaƙe kada mu taimake ku ba za mu yi mai ta'a ba wa in qutiltum lalle in an ka yake ku lanansurannakum lalle za mu taimake ku wallahu yashhadu innahum lakadibun suna faɗin wannan magana Allah na shaida cewa su lalle makaryata ne la in ukhriju bari mu kai tukun Allah sai la in ukhriju لا يخرجون لا يخرجون معهم ولئن قدروا لا to la in ukhju la kharjuna ma'ahum lalle har in an ka fidda su an ka hidda banin nadir su munafiqai da nace musu za su ita tare da su to ƙarya suke ba za su ita tare da su ba wala in qutulu kuma lalle in an yaƙe su la yansuruna ba za su taimake su ba wala in nasaruhum har kuma an kaddara wato sun tawo don taimakon su la yuwallunna ladbara za su bada baya wato yuwallunna babu wawin nan laiwallon al'adbar za su ba da baya wato abin nan su ki abin nan su ji tsoro wasta gana bi jawabil kasmi an sharri wato sun malayun sarun sannan ba za a taimake su ba za a taimake yahudu ba wato waɗannan munafikai da na ce musu za a taimake su to ƙarya suke yi kun gane ko domin abin ya auku har sun gudu sun bar gidajen su suna kallo ba suke komi ba la'antum ashaddu rahbatan أشد رهبة في قلوبهم ashaddu rahabatan min fi sudurin wato ku kun ka tsananin tsoro ba da tsoro rahaba ba da tsoro ku kun ka tsananin ba da tsoro fi sudurin cikin zukatansu wato su cikin zukatan munafikai min Allah daga Allah wato su munafikai din tsoron da suke yi muku ya fi tsoron da suke wa Allah kun gane ko ai anna rahabatahum fi sirri fi sirri minkum wato tsoron su koye gare ku ashad ya yi tsani min rahabatin ga tsoron da suke yi min Allah yuzhiruna halakum ko wanda yake suna bayyana muku wa kadu yuzhiruna lahum rahabatan shadida sun in ana magana Allah sai su dora ta mu ba sai masu tsoron Allah ne wai to abin nan to tsoron da suke yi muku cikin zukatan su ya yi tsoron da suke bayyana wa suna wa Allah kun gane ko la yaqduna ala muqabalatikum saboda ka ba su iya fuskantar ku li'annakum ashaddu rahabatan fi sudur domin kun ba da tsoro cikin zukatan su min kulli shay'in ga dukan komi ba su tsoron Allah cikin zuciya sai dai tsoron ku don haka wato don sun ce za su taimaki makiyan ku damu zalika bi annahum qaumun la yaqahuna abinda addalili domin mutane ne ba su fahimta la yafhamuna ba su fahimta wa illa lama khaful makhluqa da in ba don haka ba ba za su tsoron taliki ba su bar tsoron Allah mai ma khaful khaliqa kun gane ko to ci gaba la yuqatiluna to kamar yadda munafikai ke tsoron ku fiye da Allah haka nan su kuma yahud ba su iyakin ku la yuqatilunakum ba su iyakin ku jami'an gaba ɗaya mujtami'ina illa fi kuran masana sai sun ce sai in sun shiga cikin abin nan garuruwa wanda anka kewaye da garu aw min wara ajru koko sun samu wani garu sun rufe wato abin da daga bayan garu ɗaya za su iya ku amma a hito na hito ba su iya ki da ku kun gane ko ba su bai da shari'a bayan wannan kuma bayan suna tsoron ku ba su yaki da ku gaba gaba da gaba wato yakin su tsakanin su ya fi tsanani shadid mai tsanani ne su tsaka da kansu tsakanin su fada ɗaya suke wadace wadace suke yi eh kun gane ko wa ajazuhum an qitalikum laysa li janbihim wato saboda haka kasa yaki da sun kai wato laysa li ba don tsoron su bane bal hum fi gayatil quwwati suna da ƙarhi wasu ja'ata suna da zarunci idan haraba alhum ba lokacin da za su yaki juna kamar waɗannan yan ɗariƙu su da yadda suke yakin juna ko ga tsanani ne da suke yakin yan izala in eh, an ce ku taho ga yan izala sun taho su ce abin nan a'a kada abin nan kada su zo amma ya tsakanin su ne sai a ta faɗa idan kowa da ya san da kasar wani wa amma idan harabu wa amma idan harabu amma in sun kai ake ku gaba ɗai fa yad'u sai su yi zauni wajibu su ji tsoro lirrahabati التي fi قلوبهم fi قلوبهم domin abinan farjini wanda cikin zukatan su kun da gare ku kun gane ko kullun ya ce a tawai muqabala ashe kenan abin suna jin tsoro a bada da cewa an kai waɗannan su yito to su yi muqabala da wannan su yito su yi ta zagin juna kun gane ko an rubuta ne da ba don rushin rubuta muna gani ta hasa jami'an ga tsammanin ka kana tsammanin game suke wa qulubun shatta amma zukatan su daban-daban suke kowa daban zalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan abin da addalili domin mutane ne ba su ba su da hankali eh, inda mutum zai zai tunanin ya hada abin da annabi ya taho da shi da abin da wani mutum ya taho da shi kaga ba hankali gare shi ai misaluhum fi tarkil imani wa ma sa yasudu alaihim kun ba su iya ganewa abin da zai zai samu gare su min zalika min alqatl na kashi wal asri da kamu wal hazimati da abin nan fi dunya wato haka abin nan yahudu suke kama ta lil ladina min qablikum min qablihim قبلهم قريبا to abinda an misalin munafiqun da yahudu waɗanda na ce za su munafiqin da ce za su taimaki yahudu da banin da ne da su yahudu din abinda an misalin su ka masalin ladina min qablihim kamar waɗanda an gabanin su ne qariban kusa ay bi zamanin qaribi wa hum ahlu badar min al mushrikina wato abin nan lokacin da mutanen badar wato mutanen kafirai za su fito sai shaidan ya ce yau ba mai ya ku ni ina tare da ku <laughs> kun da ko sai da sun ka taho badar sun ka ga musulmi sai ce ba ruwana da ku ini akhafu da. ni bari'un min ni bari'un min za ku wa bala amri sun dandane musibar al'amarin su ai uqubatu fi dunya min qatalin wa gairi na kashi da da sa ولهم عذاب أليم سنة عذاب ما يتعني مولم في الآخرة ومثلهم أيضا في سمائهم من المنافقين إذن ودنا سنة كما دا سورارين دا سنكي منافقين وتخلفهم عنه بايا كنا سنكي كي حتات سيبقون كون غاني كون كما تلي شيطان كما تلي الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال بريء منه إني to abinda an misalin munafiquna da da yahud banin nadir sannan kuma da misalin shaidan game da eh, quraish ga badar kamatal shaidan kamar misalin shaidan ne irqalil insani kuma lokacin da ya ce ma mutum wani bawan Allah ne ya koma daji yana ta ibada sai shaidan ya taho ya ce mai kafirta fala ma kafar lokacin da ya kafirta sai shaidan ya ce ni bari ummin kari na baranta gare ka inni akhafu la ni ina tsoron Allah rabbil alamin da ubangiji talikai wato har da irgidi kenan haka za yi saurin shaidan wato haka dai shaidan ke suranta wa lil insani ga mutum ya suranta mai amalan sayyan aiki mugu wa yurihi annahu nasiru ya nuna mai zai taimake shi in hasala shay'un yuzi in har wani abu ya samu wanda zai cuce yi in wani abu ya same ka wanda zai cuce ka zan taimake ka wa anna firtika bihi raha kuma cewa in kai za ka huta wa tamattu li nafsi da jin dadi ga in kai zai ji dadi hatta idan tara al insana har lokacin da mutum ya rudu warta kabal jarima yayi laifin ya turku shaydan sai shaydan ya bashi ba da an yastahzi bihi don baya mai isgili wayurwa ga irin misalin wannan anna rahiban yusamma barsisa wani rahibi abinda rahibi kun san abinan kiristoci wannan komawa daji shi dan ɗaki abin na ya zauna hamid da turanci hamid wato ya zauna al'abid mai ibada suna ne barsisa nazala inda hu imratun wata mace ta sauka wurinsa A asaba halamamun wanda yake rashin lahiya na hauka ya same ta liya da uwa lahadon shi addu'a gare ta wato kuma an ce kamin wannan ya auku shi shaidan ya ya same shi ya kasa sai ya tara rundunar shi ya tambaye su sai wani ya ce ni ina da labari ni ina sai yadda zai yi sai ya tafi zan almajirinsa bayan haka nan har ya ce yana da maganin abin hauka sai ya bashi addu'a ta hauka shi almajiri shi ke da bayan haka da sai ya ta yana jawo mai mahaukata shi musu addu'a su warke tunda aljani yana haukatar da mutum kun gane ko shikenan sai ta jawo wannan mace ita kuma ta yi hauka sai ya kawo don shi ya yi mata addu'a ya duk wala don shi mata addu'a fa zayyana lahu shaytanu wa taha to wa wa taha sai shaytan ya kawace mai katake ta sai ya take ta ko hamala ta yi ciki sun ma katalaha khawfan min an yabtali sannan ya ce to in ka barta kun mutane sun ka gani da ciki kana bawa Allah kaga abin ya na kunya kashe ta sai ya kashe ta fadalla shaitanu kawai sai shaitan ya tayi kirawo mutanen ta yace ga inda aka kashe ku yar uku ga ga kabrin da yayi mata alama wadi hawurin ta faja'u fastanzulu arrahiba sun kato suka ce kai sauko barsisa mai ibada sauko ya katulu don su kashe shi kun gane ko faja'a shaytanu fa adahu an in sajada lahu an yinjiyahu minkum sai shaytan ya iske shi yace in kai min sujuda zan taimake ka tsare ka ba za a kashe ka ba wasa jada da sai mai sujuda wata bara min yace asha ni ba a yi sujuda Allah ake wa hmm. bayan ya yi masa dai ce shi inni bari min ka ni na faranta daga gare ka ni akhafu la ni na tsoron Allah rabbil alamin wai har yace ku mai tsoron Allah ne a ina tsoron da faɗi gaskiya to da ya ce ai bai sujuda to alga wannan ba ya gudu ba ya koma daji ya kama ibada eh shi ne haka abin nan don haka wato eh, in kana son ka tsira daga shaitan babu wata dibara ille ka bi abinda shari'a ta ce shi da magani amma ba wani yawan karatu ba wani yawan karatu ko abin nan tsantseni in dai haka yarda ka abin nan ka zauna cikin banna to babu yadda za ka yi ka tsira kun gane ko hmm. ah, kamar game da mata da mutum mai tsoron Allah da bera duk ɗaya suke in yanzu sun kaɗu cikin ɗaki sai ya manta sai ya manta tsoron Allah eh, eh kwarai ko ko

wala ma qada wasfal munafiqin lokacin da ya kare sifar munafiqai da yahudawa bil khizlan na cewa ki taimakon su ta'ala al ga ayat da attafe Allah yana yin wa'azi mu'minai li anna al mau'izata ba'da al musibati in musiba ta sami wa'azi sannan ya yi aukuwa cikin rai eh, raunin zuciya a wannan lokaci da tsoro ga abin da ke da azaba ya ayyuhal na amanu ya ku wadannan imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur na ma qaddamat li gadin to rai ta dibi abin da ta gabatar don gobenta kada ka dibi abin da ka ci yau dibi abin da aje gobe ranar kiyama wata kula ku ji tsoron Allah inna la khabirun bima ta'malu ubangiji masa ne ga abin da kuke aikatawa to ci gaba wala takunu wala takunu kallazina to wala ta kunu shi ta tarki da kada ku zamu ga rashin bin ga rashin bin ta'a ga rashin ta'a kalla dinan sallah kama waɗannan sun kamanci Allah wato sun manta azaba shi wata rakun ta'a sun kama bar abin nan ta'a Allah ti ya katali ha zikiru wanda yake tuna Allah na sa mutun ya bi abin da yace in mutum ya yi haka nan an samu na wato sun kamanta Allah Allah ya manta su kawunan su domin inda duk mutum ya manci Allah sai Allah ya sa ya manci kansa kenan ba zai tattalin abin da zai rayu ba ai an yi kaddimu da khaira wato sun manta kawunansu su kenan ba za su yi wani alheri don rai ba don gobe fa da ul umra fil bali saboda ka sun kan tozartar da rayuwar kansu ga banna wa matu sun ka mutu wa dakhalun nar sun ka shiga wuta ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai waɗanda sun fita daga tsarin Allah wa amma man ittaqalla duk wanda ya ji tsoron Allah wa ma nasihu bai manta Allah ba wa qaddama li nafsihi ya gabatar da wani abu don kansa wa huwa min ashabil janna shi yana cikin mutanen aljanna kun gane ko to tun ba ƙara na bainal fariqain fa qala menene mu daidaita tsakanin wanda ya manta kansa bai aje mai komi ba bai aje kansa komi ba da wanda ya ji tsoron Allah yawa kai ne tattali ga yadda suke لا يستوي أصحاب الجنة هم to la bi ashabun nari wato abokan wuta ba su zama daidai wa ashabul jannati da mutanen aljanna ba su zama daidai ashabul jannati mutanen aljanna humul faizun sune masu cin nasara sune masu babban rabo haythu istakamalu huzun lokacin da sun ka kammala kawunan su fastahalu aljannati ka cancanci a samun aljanna wa ulaika wadancan su kuma istamalu nufusan sun aikata rayukan su fil muhanati ga walakanci wa shahawati da ayyukan fasta fastahaqqun nar ka cancanci wuta wa min thamma رق ولتفى استدلال أصحابنا المالكية بهذه الآية على أن أن المسلم لا يقتل بالكافر da wannan aya wato sahabban malikiya suke ganin in in musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi tare da shi ba wala yuqtal bil kafir ba za a kashe musulmin ya kashe kafiri ba illa fil gilati wal haraba akwai abinda a gila abinda a gila kai lallashin mutum ka ce ta hora kani Eh, zuwa wani alheri ka tai can ka yaudare shi ka kashe to nan in musulmi yawa kafiri haka nan za a kashe shi saboda shi kun gane haka nan abin nan haka nan kuma inda ya zan haraba dan kwace ya kwace ya abin dan fashi ya fashin dukiyar kafiri da karfi nan ko da kafiri ne ya kashe za a kashe shi saboda shi amma in ba haka nan ba sauran eh, kashe-kashe da ke aukuwa babu kisasi tsakanin musulmi da kafiri kun ga kuma mahi yawan eh, abin nan kashe-kashe ayata nan na biyu hmm. kun gane ko Allah tsare mu eh eh diya za a iya biya daga cikin luke shi shi kadai to ci gaba eh. menene bambancin fashi da kwace akwai bambancin fashi da kwace kwace kana da ƙarfi kana da iko ka amshi kayan wani ka dora amfani da shi shine kwace amma fashi wato da makami eh, ka tsare wani ka amshi kayansa mai iko in ya amshi gonan wani ko ya amshi gidan wani ce ne eh, amma ba fashi ba ne kun gane bambanci tsakanin su to wani alkalama wato lokacin da Allah ya kare magana akan abin da sura ta kunsa min al-hukumil eh, ilahiyya na hukunci wato hukunce hukunce hikamil ilahiyya hukunce hukunce na Allah kaifa hayya qulubal muhajirin yadda ya shirya zukatan abin muhajirin har sun kaji saukin barin dukiyoyinsu wal asar kuma da ansar su ko sun kaji saukin ba da dukiyoyinsu gidajensu duk abu lakin karban gaskiya fi wakati fi wakati shi da suka lokacin tsanani wa sabaru sun kai hankuri hatta hatta fataha lahum hatta an lahum sun kaci nasara wa ganahum bi amwalil kufari Allah ya wadatar da su da dukiyoyin kafirai ala gairi haulin min ba da wata dibara ta su ba wala kuwatin ba wani karfi warafa man ba'dahum bil ikko eh, warafa man ba'dahum bil kuma Allah ya daukaka wanda duk abayan su in yayi koyi da su kun gane ko wa azalla ban ya kaskantar da wanda ya saba musu bil hawan da walakanci wal azabi da azaba bayyana annahu yajibu ala man lahu adna aqalin bayan an an yi wannan kun ga an ce mana na farko an ɗaukaka su don aikin da sun kai sannan duk wanda ya koyi da su kuma za a ɗaukaka shi wannan shine sura ta karantar ko wato bayan haka nan wato sai ya bayyana cewa wanda yake yana da ɗan hankali kaɗan wato yana waje ba gare shi an yi azima kalamu hubi ta'ati in an ci ga magana Allah wato girmama maganan nan ya komi kankantar ta wanda yake yana da ɗan kaɗan na hankali ya girmama maganan Allah gashi nan tahe don mi za mu girmama maganan Allah ci gaba lau an zanna لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متخشعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون to don me ya wajaba mu girma magana ubangiji Allah ya ce lau an zana hadar Kur'an da mun saukar da wannan Kur'ani wanda yake ya tattara akan gaskiya da mun saukar da shi ala jabalin bisa ga dutse mun ka sanya mai dan hankali shi dutsen da karhinsa da komi na ra'aita da kaga dutsen nan hashin mai kankan da kai da mai tsatsagewa da karhin nan nashi da sabin nan duka za ka ga ya tsatsage min la don tsoron Allah to kai mutum ha ashe kenan duk wanda da dan karamin hankali duk yadda ya karanta ya waje ba gare shi ya karbi magana Allah don bai karhin dutse ba watilkal amsal waɗannan misalai waɗanda muke bayyanawa waɗanda an ka ambata cikin wannan sura na tabbatar da gaskiya da abin nan bata wa ƙarya ko kuma taimakon uh, mumini da um, rashin taimako wanda kafiri na diribu halin nasu muna bayyana waɗannan misallai ga mutane la'allahu ya tafakkaru ko za su yi tunani ko yuminu su yi imani kun gane ko to ci gaba to ba an ce mai karamin hankali yana karɓar magana Allah ba to mine ne sifan nan ta Allah wadda ya kamata har ji tsoro ne har karɓi magana shi ga sunan eh, huwallahu shi ne Allah shi ne mun katina abinan kana can kana bacci wasai na faɗi larabcin guda-guda wadda <laughs> ma wasu Allah ta'ala al-Qur'ana eh, bil izami lokacin da Allah ya sabanta da girma wa ma'alumun annan izmar sifati izamin girman sifa tana bin sifanta waɗin a ta ba a zalika bi wasu azmatihi faƙalar Uh, uh, uh, alladhi alqur'anu kalamu wanda yake qur'ani magana shi ne shi qur'ani da an ka ce in an aza shi ga dutse dutse zan tsatsage to wallahu shine Allah wato wannan ya nuna kenan Allahu shine al-ismul azam wato saura duka sifofi ne gare shi kun gane ko alladhi la ilaha illa wanda yake ba abin bautawa da gaskiya sai shi alimul gaibi shi ya san fake wa shahada kuma ya san bayyane huwa rahmanur rahim kuma shine mai rahama shine mai tausayi kun gane huwa allah huwa allah alladhi la ilaha illa huwa al-malik al as-salam al-mu'min al al al-jabbar al-mutakabbir سبحان الله عما يشركون kana son musulunci musulunci idan ka shiga alladhi la ilaha illa Allah dai wanda qur'ani yake sifa shi shine wata ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sai shi al-malik wanda yake shi adda iko menene malik wanda ke tsare haƙin mutane shi karbe daga wanda shi ba wannan kun gane ko al-quddus wanda yake ana tsarkake shi amma la aliqu bihi ga abin da bai inganta gare shi assalamu wanda yake shi shine amin aminci daga dukan nakasa almumin mai amintar da mutane ko abin almusaddiq ko rusula mai gaskata manzanninsa ilmu uji zati lahum wato domin yana mu mu'jiza ga wanda za ta nuna wa annabawa gaskiya ne mu'min kenan wato kenan ya sa ayi imani da annabawa almuhaimin wanda yake ya halarci komi min haimana yuhaiminu idza kana raqiban ala shay'in in ya zama mai tsaro ga komi wato ana ce mai ah, abin nan muhaimin ai shahidu ala ibadi mai shaida mai halarta ga bayansa bi amalin da su duk komi suke yana kallo al aziz wanda an mabuwayi ba ka bashi al jabbar mai tilasta kowa ga abin da yake so al mutakabbir wanda yake bai daukar ka walakanta shi hmm, duk abin da an walakanci Allah bai karba bai karba shi yana yiwa kai laifi amma ah, bai ce ka kahirta ba amma in kai walakanci shikenan subhanallah tsarki ya tabbatar masa amma shirku daga da suke hada shi da shi na na na shirki to ci gaba يسبح له ما في وهو shi dai ne الله شي ديني الله الخالق ما خلت كومي البارئ ما خلت أبوبوا دك كسا برا mai suranta abubuwa tun daga abin nan jini har ya koma abin nan ƙasa ya koma jini har ya koma tsauka ya zama abin nan sura lahul asma'ul husna kuma yana da sunaye waɗanda sun fi kyawu Allah na da sunaye masu yawa amma waɗanda sun kafi kyawo 99 ne waɗanda annabi ya bamu labari kun gane ko to abin alwarid bi hal hadisi waɗanda ke hadisi ya zo da su allati la yad'uhu biha ahadun wanda yake kowa ba mai roƙon shi da su illa hasana lahu biha wace ya kyautata masa wal husna muannath wato ke da masu wanda yake kyawo ai yustajabu biha lahu wanda duk ya roki Allah da su wato za a karɓa masa yusabbi lahu ma fi samawati wal sannan kuma duk abin da a cikin samai da abin da cikin ƙasa suna yin tasbihi ga Allah taw'an wa karaha ko dai ayi bisa ga yarda ko ko ayi tilas ko ba ka so ka yi don za ka bi dokokinsa kun gane ko ah, wa huwa al-aziz shi an buwayi al-hakim mai hikima yaya ake bin dokokin Allah tilas tilas ka sha ka sha ruwa tilas ka ka yi bacci tilas ka yi kashi tilas ka yi abin kana iya tsira daga waɗannan a ah. ah, to ashe kenan ko ka bi shi duka kai yadda ya ce ko ka bi shi tilas kai shi zan baka samu lada ba huwa al-azizu shi amma buwayi ba wani kamar shi al-hakim <coughs> ko mai hikima ne ko mi yace mu yi ko mi azamuna yayi don wata hikima ne ta kaddama awwalu ha ko wa khatama wato farkon wato abin nan um, farkon ta ya gabaci da irin waɗannan wa bi ma bada abihi sannan kuma ta kare da abin da ta fara da shi na sunaye wa ishtamala ala dalail al-izza tattara bisa ga abubuwa waɗanda ke nunawar ubangiji mai iko ne mai ƙarhi ne wal hikmatu lillah kuma eh, mai hikima ne ta'ala wa nasarihi al-mu'mini kuma da taimakonsa ga mu'minnai wa khadlihi al-kafirin da rashin taimakonsa ga kafirai shine ta karantar to ci gaba eh eh kamar ba kamar da wani da wannan baya da kyawu ana a ce ka karanta sau kaza babu inda an karwaito shi nan mun taɓa yin magana uh, a hmm, eh. saurara a ci يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء to wannan sura ana ce mata suratul mumtahana jarrabawa ayoyinta goma sha uku ne abinda take karantarwa an ra'isi wata abinda shi mun ka al'adalatu fil islami adalci cikin musulunci wata ko makiyinka kada ka yi masa abinda ba daidai ba ka cuce shi kun gane ko wal mu'amalata ma kuko fil mu'amalati fil mu'amalati kufar ga mu'amala da kafirai al harbiyina na yaqi wa ahli dhimmati minku ko kafiran amana ma wato ayi musu adalci ko kafiran da ake yaki da su su ma ayi musu adalci wannan shine sura ke karantarwa to in ya zan abokin yin fadan kama kai mai adalci balle wanda an masoyinka kun gane ko gashi nan shine zamu karatu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal na amanu ya na yi imani la tattakhuzu aduwa kada ku riki makiyina kuma makiyinku awliya a waɗanda kuke nuna soyayya tsakaninku kada ku ɗauke su abin bayyana wa soyayya tsakaninku tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefawar soyayya tsakaninku tsakaninku da su ai bainakum wa bainahum ba da an azharu lakum al adawa ba sun bayyana muku kiyayya li imanikum bi don kun imani da ni kawai ba don komi ba domin kiyayya ba don wani abu bane don ɗaya sun ce sun yarda da Allah ne la yaliqu bikum ba eh, abin nan halatta gare ku bayan mutum ya nuna ba ya son ka don kaci kana son Allah sannan kuma ka dole nuna soyayya gare shi zalika wannan mislu ma ruwa kamar abin da an ka ruwaito wato asalin abin nan abin da an ka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kasa da gazo ahli makka annabi ya niyya zai tafi yakin mutanen makka fa sarrahu ila ashabi sai ya faɗi magana asirce zuwa ga sahabbansa yace ga zan tafi wa warabi hunainin amma lokacin da an ka fito za mu tafi wajen hunai kun gane ko eh, domin ga yaƙi ya halatta a yi tauriya a faɗi fa ka taba hadibun na abibalta'a ilayhim to shi hadibun na abibalta'a ba Baba ƙureshe ba ne amma yana da dangi da gida cikin eh, makka sai ya rubuta musu kitaban takarda bizalika yace annabi na nan tafi zai yake ku lima lahu indahum min al awlad don abinda an gare shi na yaya wal ahli da iyali al mushrikin wanda yake suna kafirin can wa huwa halifun li quraish min ahli yaman wato mutumin yaman ne amma ya taho ya zauna cikin quraishawa ya amana da su don a zauna lafiya fa arada an yafaza bizalika alahu abinda yake nufi wato in yi musu wannan alheri ba za su tashi su faɗa 'ya'yansa da duka ba da dukiyarsa su amshe kun gane ko to fi quraishin ma imanihi faru ne yana da imani su kafirai ne la ya galabuna Allah wa rasuluhu kuma ya yarda ba su rinjaya Allah ba su rinjaya manzon Allah ille kawai dai ya so ya dan wannan abu don su ji daɗi ba za su fara dukiyar shi da halaka abin nan ƴaƴansa da kashi ba fassarar da nabi sallallahu alaihi wasallam alkitaba bayan haka nan Allah ya faɗa ma annabi cewa ga abin da wannan yayi takarda na wuri kaza sai annabi ya aika alim na bi talib da zubair ibn awwam sun kace sun ka iske ta yarinya mimma arsalahu ma'ahu bi ilamillahi ta'ala Allah ya sanar da shi ya ce a mayar bi zalika kun gane ku wa bayan wato alim na bi talib an ka aika sun ka iske wannan ce akan hanya sun ka ce ina takardar da an ka baki ta ce ba ta da kun ka ce ko ki kawo ko ko mu cire ta da ke sai ta ɗebe daga cikin kitsonta ta ta nuna kun gane ko da an ka kawo takarda an ka nuna ma haɗin ya ce to ni abin nan waƙa bila uzura haɗin ko fa mana Allahul na an amali misil haɗin wato da yattahu an ka tambayi haɗin wanka ce don mi ka yi haka ka nuna ma Qurayshawa ga annabi nan tafe ya ce to ba dai ya yi wannan don kahirci ba kuma ya san Allah zai da manzonsa za su rinjaye su kafirai ne ille kawai sauran dangin abin da na suna da ‘ya'ya da dangi cikin ƙuraishawa ba za a faɗa iyalinsu ba shi ko babu wani baƙo ne cikinsu don haka ya so ya musu dan wannan alheri don su ji dan nauyi kada su faɗa masa to sai annabi ya karɓi uzurinsa kun gane ko ah, abin don haka kenan aya ta sauka ga irin aikin kada a yi wa kad kafaru don me kuke bayyanawar soyayya tsakanin su tsakanin ku da su wa kad kafaru sun kafirta bi ma ja'akum gabin da yazo muku min haqqi na gaskiya shine addini musulunci ko qur'ani juna rasula suna hidda manzon Allah wa iyyakum da ku an kace suna fitarwa ba ce sun fitar ba domin kullum wanda bai yarda da gaskiya ba mai hidda mai yarda da ita ne yake yi don a nuna hukunci na nan suna hidda manzon Allah suna hidda ku min da yarikun daga gidajen ku bita bitaliqihim alaikun domin kullum suna kuntata muku an tuminu billahi babu wani dalili face wai kun yi imani da Allah kawai bi an tuminu saboda kun yi imani ai li imanukum billahi don imanin ku da Allah la li shay'in akhar ba don komi ba kuma Allah wanda ubangijin ku atul lillahi ai alladhi yastahiqu an tu'minu bi wanda ya cancanta ku yi imani da shi li kaunihi rabbakum dan zama washi ubangijin ku khalaqu ma halitta ku ba ku da wani laihi sai wannan amma duk da aka an kafin da ku in kuntum halatun jihadan in ku ya ku musulmi kun fita daga makka ko ko daga gidajen ku don neman jihadi fi sabili la ga dauka kalma fi sabili ga hanya ta ku bayyana wato hukunci na wabti ga mallati kuma kun hita don neman yarda ta to fala tattakhuzuhum awliya kada ku dauke su masoya tusiruna ilaihim bil mawadda kuna aikawa asirrai da soyayya zuwa gare su wa ana alam bima akhfaytum ni ne ni sani ga abin da kun ka boye wa ma alantu da abin da kun ka bayyana wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata irin haka nan daga cikin ku wato yayi bayyana ya ya faɗi asiri don neman soyayya bi kashfi abal muslimin ya kuranye wato labarin musulmi ilaihin zuwa gare su aw bi ayyi amalin yusaidun ko da kowane aiki wanda zai taimake su liddal muslimin to qadalla sawa sabil ya bace daga tsakar hanya ay a hada tariq al-huda ya bace daga hanyar shiriya wasawa'i to fil asli al-wasu abinda asawa wa tusaka to hadi bai kafirta da wannan ba don mi domin garalinsa na duniya ne da imaninsa ashe kun ga aiki kenan dai bai haɗu da imani ba bai kafirta mutum kun gane ko eh in bai sani walam yan riddatan an addini bai ne don shi haɗe bai san abu lahi bai san lahi bane

to in ya tsafukum wato har in su kafirai sun ka kama ku sun ka samu nasara a kan ku ya kunu na kuma da za su bayyana ƙiyayya gare ku wato duk in kun ji ku suna lallashin ku to ku a sama amma har in sun samu iko a kan ku za su bayyana wa ƙiyayya sosai a kan ku wa yabsudu ilaykum aydihim su shin hida hannayen zuwa gare ku bil da kashi wal darbi da duka wa alsinatahum haka nan kuma su shinhida uh, abin nan bakin su a harusan su da su da cuta da sabbi wa shatmi da zagi da abin nan abin nan wa waddu law takafurun kuma suna gurin da kun kafirta kun komo tare da su shi suke guri ai a matsa musu har su komo ga kafirci kun gane ku lan tanfa'akum lan tanfa'akum to an kaci dai ga wannan tsawatarwa lan tanfa kuma hamkun zumuntar ku ba za ta amfane ku ba don kana da zumunta da kafirai duka ba wata amfani balle ka dora nuna musu soyayya wala auladukum haka nan ƴaƴan kuma waɗanda aka kafirai ba za su amfane ku ba li ajali ko li ajalihi masaratun waɗanda yake saboda su kun kai wani kun ka nuna abin nan soyayya kun bainakum wa bainahum amma an wadan ku dai an ya fazu zukum fihim wato tsare ku gare su wala yanfa'unakum ba za su amfane ku illa azabi daga azaba su ƴaƴan mana ku. lafi duniya ba za su amfane ku duniya ba wala fil akhirati yawmal qiyamati kuma ranar qiyama yabsul bainakum Allah zai bambanta tsakaninku zai rarrabe tsakaninku wa bainahum da su wata kunu fil jannati wata kunu na fil jannati ku kudan cikin aljanna wa kun fi jumlatil kufari fi nar su ku kudan cikin jama'a kafirai cikin wuta wallahu ma ta'maluna basir Allah ko bai gani ne ga abin da kuke aikatawa to ci gaba laqad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 laqad kana laƙun uswatu wato annabi ce kuna da abin koyi hakika abin koyi ya samu gare ku wato abin koyi mai kyawo ya samu gare ku fi ibrahim wato ku yi koyi da wallazi na ma'ahu da wanda sun kai imani tare da shi ku yi koyi da su menene abin koyi iz qalu liqaumin lokacin da sun kace ma mutanen su kafirai inna bura'a minkum mu ne ba mu ba ku lokacin da sun kace ma dangin su wa min ma ta'buduna min dunillahi kuma mun ba mu abin kuke bauta mu in ba Allah ba kafarna bikum mun mun butulce muku ba ruwan mu da ku wa bada bayna bainakum al'adawa qiyayya ta ta bayyana tsakanin mu da ku wal da kin juna abadan har abada ba mu son ku ba ku mu haka ibrahim da mu'minai na tare da shi sun kace mu dangin su hatta tuminu billahi wa sai in kun imani da Allah shi kadai wannan soyayya ta komo kun gane ko to illa kaula ibrahim ali abi sai dai magana ibrahim ga ubansa wanda yayi wannan ka koye ta da yace la astaghfiran laka lalle zan ne ba ma gafara laysa lakum ta'asibi nan ba ku koyi da ibrahim nan fi dalika bi an tastaghfiru lil kufari ku nemi gafara ga ubanin ku kafirai nan kar ku koyi da ibrahim wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ibrahim don an ce wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma na kuma nufanta ba ɗaya bai komai ba amma ibrahim an ce ku bi shi ka kaza ban daga kaza kun gane ku hmm. eh eh kwarai wa ma amliku laka min allahi min shay'in wato ibrahim ya yi istighfari ga ubansa amma ya ce kuma ban mallaka ma komi daga Allah istighfarin nan ɗaya zan yi ma in Allah ya karba amma ban iya ban iya baka komi to ma amliku laka min allahi min shay'in wannan kuna iya koyon sa ku ce ba ban iya abin ka ce ma dan ka ban iya mallaka ba komi ka ce ma baban ka ban iya mallaka ba komi ko wani masoyinka amma kada ka nema masa gafara in bai musulunta ba kun gane ko wato ban mallaka ma komi kana bihi an annahu la yamliku lahu ghayra al wannan ya nuna kenan ibrahim bai mallaka ma ubansa komi sai dai ya nema masa gafara wa huwa mamniyun alaihi mustasna min haythu al-murad minhu wato wa in kana min haythu wato kamar eh, ya nuna ka ce ma babanka wanda ba abin nan eh, wanda ah, mushiriki wato eh, ina nema ma gafara amma ban mallaka ma komi kun gane ko domin haka ibrahimu ya ce an ce kakwai koyi ibrahimu nan amma ba duka ba kana iya ce ban abin nan ko gafara ban nema ma amma ban iya mallaka ma komi wani ana iya koyi ibrahim kun gane ko Mm, ba ka iya mallaka ma kowa komi sai dai ka ce Allah shi gafarta mai shi da kake iyawa in kana min haisu zahiri eh. in ma ta asafi eh ga min haisu zahiri ma ta asafi ana koyon Ibrahim ga wannan sai fatan shiriwa ga wanda bai mutu ba wanda ya mutu ko shi kenan eh kul ka ce wa man yamliku min Allah min shay'in ko wa man yamliku min Allah shay'an wane yake mallakar wani abu daga Allah wasu gifaruhu lahu kabla an tabayyana lahu kuma abin da yasa ya dora nema masa gafara gabanin ya bayyana lahu an shi bayyana gare shi cewa shi makiyin Allah ne kama kama zakara lahu fi bara'atin ko kama zakara lahu fi bara'atin kama yadda aka ambata masa cikin um, suratul bara ma kana ibrahim ma kana sigiwaru ibrahim li abihi illa amma idatin wa da hayya wala ma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabara amin kun gane ko to sannan kuma ga abin da za ku koyi ibrahimu da waɗanda a tare da shi ku ce rabbana alaika tawakkalna ya ubangiji gare ka muka dogara wa ilaika anabna zuwa gare ka muke mai da al'amarin mu wa ilaika masir kuma koma zuwa gare ka take wannan mai maqul ibrahim wa man ma'ahu kun kumta ko kuma ai qalu sun kace rabbana ربنا لا to rabbana ya ubangiji mu dai magana ibrahim ce la taj'alna fitanta lil ladina kafaru kada ka sanya mu fitina ga waɗanda sun ka kafirta wato ma'ana shi Allah kada ka ba su linjaye akan mu hasu yi tsammanin suna da gaskiya wa yadhunnu annahum Allah haqqi su yi zaton suna akan gaskiya ta yaftatinu su fitinu ay tadhabu qulihim bina wato hankulan su tahi wato kenan kada addu'a Allah kada ka ba da iko akan kafirai a kaina domin kada su kada su yi damanin su da gaskiya wa ghafir lana rabbana ka gafarta mana ya ubangiji mu innaka antal azizu ya Allah kai ne mabuwayi alaki mai hikima fi ka ga mulkin ka sun jika da aikin ka wannan don magana Ibrahimu ce wadda an kace mu yi koyi da ita to laqad kana lakum وما لك عن الأمر إن الله to lakum fihim uswatun hasanatun kuna da koyi kuna da abin koyi mai kyawo ga Ibrahim ya ku jama'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kuna da abin koyi mai kyawo ga wanda ya zan cikin ku yana fatar samun rahama Allah wal yawmal akhir kuma yana tsoro yana fatar samun ranar lahira ku koyi da Ibrahim kun gane ko ay huma wanda ke tsoron Allah kuma yana tsoron ranar lahira aw yadhunnu thawaba ko ko yana tsammanin samun lada wal ikaba yana tsoron azaba fa man yatawalla amma duk wanda ya kauda kai ana ta'asibi ibrahim bai yi koyi da ibrahim ba wa ummati da al'ummar shi bi an yi walil kufar shine ya koma yana soyayya da kafirai don suna yan uwansa fa inna lahu wal gani to allah shine wadatacce bai bukata komai alhamdulillah kuma shi am abin godewa li al ga mutanen da'ashi shi ثم بشر الله المؤمنين بأن العداوة بينهم وبين الكفار مؤقتة to sannan kuma ba an ce kada a bayyana soyayya ga kafirai ba domin ga suke gare ku kun gane ku amma duk da haka kiyayyan nan wato ba kullum take ba don radda duk wani ya gane yana kiyayya da kai don addini radda ya gane kuma ya koma masoyinka saboda kai ka kai kiyayya da shi shi yana kiyayya da kai

to a sallahu an yasa bainakum ko bainal ladina adaitum muwadda ana tsammanin Allah zai sanya soyayya tsakanin ku da waɗanda kun kai kiyayya da su daga cikin mutanen kafirai ko masu kama da su bi an ya hadiyahun shine ya shirye da su lil imani zuwa ga imani fa yasiru lakum awliya su zama soya gare ku wallahu qadirun Allah kuma mai iko ne akan haka nan wa qad fa'alahu ba'da fati makka ya aikata haka nan ya sa soyayya tsakanin su da sauran dangin su bayan cin makka wallahu ghafurun Allah mai gafara ne lahum gare lahum gare su masu lauka min da ya gabata rahimun bin kuma mai tausayi ne gare su to mu aje nan sai أولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين طَيب. لا ينهاكم الله la yanhakumullahu anil na lam yuqatilukum Allah ba shi hana ku ga waɗannan da ba su yaƙe ku ba daga cikin kafirai ba su yaƙe ku ba fi dini wato ga al'amarin addini wa walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga gidajen ku ba Allah ba shi hana ku an tabarruhun ku yi musu adalci wato ku kyautata musu wato usudu ilaihim sannan ku yi musu adalci ku kyautata musu kuma ku yi adalci zuwa gare su bilkis wato da adalci wakila tasilu ilaihim bi da'im ko kuma ku sadar da zumuntaku da su da ba su wani abu dan wani yawan rabo ai juz'an min amwalikum ku ba su wani abu daga cikin dukiyoyinku ala jihati silati rahim wajen sadar da zumunta wa amal adlu fa innahu wajibun fi man qatala wa fi man lam yaqtul amma yin adalci wajibi ne ga wanda ya yaƙe ka da wanda bai yaƙe ka ba tilas ne ka bashi haƙƙinsa kun gane ko amma wanda bai yace ka ba kuma bai hidda kai daga gidanka ba to babu laifi ka sadar da zumunta da shi ka dora bashi wani alheri qala kunu ibn al-arabi ibn al-arabi ya faɗi haka inna la yuhibbul muqsitin Allah na son masu adalci masu yanka rabo su ba waɗanda ba ba addinin su guda ba don a zauna lafiya ko don su jawo su kun gane ci gaba إنما الله إنما بلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم inna ma Allahu anil ladina qatalukum wato Allah na hana ku kawai wato ga waɗannan da suka yaƙe ku ga al'amarin addinin ku wato sun yaƙe ku saboda addini wa jukum min diyarikum kuma sun kafi da ku daga gidajen daga gidajen ku wa zaharu ala ikhrajikum sun ka taimaki masu yaƙi da ku akan hidda ku to Allah na hana ku an tawalluhum ku bayyana soyayya tsakaninku da su ba ci an kai ku zalunce su ba an hana ku ku bayyana soyayya tsakaninku da su wa man yatawallahu duk wanda ya nuna soyayya da waɗanda yake suna yakin musulmi suna hidda su da gidajensu suna kama su suna kai kurkuku fa ulaika humuz zalimun waɗannan ne azzalumai fihi mura'atu ma'ana man ai wato ma'anar man wato wanda wato waɗanda kenan ai zalamu sun kai zalunci annahum ja'alul ihsana fi ghairi mahalli domin sun kyautatawa ga inda kyautatawa bata dace ba ba a son ka nuna soyayya ga wanda yake yana cutar musulmi da yaƙi ko kuma da hidda shi daga gidajensa ko kuma da zaluntarsa kun gane ko ba ce an kai ka zalunce shi ba amma an hana ka nuna soyayya tsakaninka da shi eh. wannan ko da musulmin ne eh, in musulmin ne abin ya tsanani wai ga rishin gwada eh, eh, ko ah, an ka ce kahiri daban wanda yake har ma abin nan balle musulmi ya nuna wannan wato ya nuna kenan bai yarda da musuluncin ba da baki yake munafiki ne an ta wallawan qatalu ku wato Allah ya hana ku jibinci kafirai waɗanda yake sun yaƙe ku aw awanu gairan gairan ko sun taimaki wasunsu ala ikhrajikum ga hidda ku min buyutikum da gidajenku wato wannan su an ka hana ku ta ku nuna soyayya tsakanin ku da su eh wajen inda aka ce ba wanda ba su ba eh don a jawo hankali eh ko don sadar da zumunta ya shiga eh wanda ya shiga eh shi ma ya shiga mutum tun da baka yi masa hukunci don ba ka iya wa mutum hukuncin ridda tun da kai ba alkali ba ne. To, ashe kenan ka kyautata masa a kyautata wannan kila za ta sa yi tunani. Mm, kwarai ka gane mu'amala fil islami akwai daga adalcin wato abin mu'amala cikin musulunci tare da kafirai na waɗanda ake wa sulhi ma'al kufar da musalihin Allah ta kubali imra'atun bi khurujiha min zawjiha kada a karbi mace ta dan ta hito daga mijinta aw ahli ko daga mutanenta illa bi haqqin sabitin sai da haƙƙi tabbatacce wa huwa qawluhu wato idan matar kafiri ta hito shikenan ba ku cewa shikenan ai mata aure to eh ko kuma abin nan ta zauna sai an ga ni ya sidda ita eh, ba za a sai ce ta rabu da wancan kafiri sai an tabbatar da musuluncin gaskiya fit da ita ba gudun wancan miji ba sannan bayan haka nan kuma ɗin ya taho za a biya shi abin nan kuɗin aurensa shi wannan kafiri shi wannan kafiri tunda ita ta nemi arabu to amma idan yanzu wannan kafiri ne eh. original eh. amma waɗannan riddaddun mutane ne ko ko mushrikai ne waɗanda kamar abin da ya faru irin makka eh. sauran wuraren da mushrikai suka je eh matan sun gudo saboda fitina eh. don mushriki dama cikin musulmi ake samu eh. matan sun gudo saboda fitina eh. an kama yawo kotu ana ta rikici to sai mu ki aje su gidajen mu har bincike da lamari suke a wancan an yi sulhi wancan na maka an yi sulhi a duk da haka wato ba a korarta amma sai an tabbatar da adalcin sai an tabbatar da musulunci ga shi nan yadda za a yi magana ba ma abin nan ko an yi mata ko kuma abin nan ta samu miji an raba aure sai an biya mijinta in ya zo shi wancan eh shi ne mushrikin din da ma naka kai da kawai ku kama ku dauke ku ce don yayi shirki abin nan ba ku biya shi kuma kun yi fashi a cikin kahiri da duk wanda ke hada wani da Allah shi abu shirki. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا idza ja'akumul mu'minatu in mata waɗanda na yi imani da harussan su suka zo muhajiratu suna masu hijira ba da sulhi ma'akum bayan an sulhi da kafirai ga Hudaybiyya ala anna man ja'a minhum ila almu'minina yuradu kun san yadda sulhin Hudaybiyya yake in mutum ya musulunta daga makka yayi hijira zuwa madina a mayar da shi kuma in mutum ya kafirta daga makka ya komo eh, daga madina ya komo makka ba za a mayar da shi ba an kuma an kace an ɗauka don a zauna lafiya ah, ah, to cikin wannan hali mata na yin hijira don gudun mazansu ne an kace to in mace ce domin mace mai rauni ce in ya zan mace ta yi ta zo ta yi hijira tana da awarcewa ta musulunta to sai ku jarrabe su famtahinu hunna ku jarrabe su anna kunna ma kharajna illa ragabatan fil islami na cewa bata hito daga garinsu su ba sai don kwaɗe ga musulunci la bugulan li hinna ba don eh, abin nan ga mazan su ba alkufari kafirai wala isqal lirijali min almuslimina kuma ba sun hito don bege ga wasu musulmi abin nan maza musulmi ba kaza kana sallallahu alaihi wasallama ya halifu kunna haka annabi ya sai ya sa rantsuwa wa kana nisa'ul kuffari idza arada wahidatul idrar zawjiha wato kafirai mata kafirai a wannan lokaci in wata ta yi niyyar ta cuci wani mijinta ko ko ta tsoratar da shi qalan lahu sahajur ila rasulillah zan yi hijira zuwa ga manzon Allah in barka fakafafna fa kufifna bil imtihan an zalika saboda haka wannan rantsuwa kuma sai ta hana su ko yin haka nan ko ke tafi wajensa in ba addinin gaskiya kike yi ba sai mayar da ke kun gane ko saboda haka sai mai addinin gaskiya wal imtihanu yubayyinu zahiri wannan jarrabawa da ake musu tana bayyanar da abin da an bayyane Allahu alam bi imanihinna Allah shi shi ne masani ga abin da imanin na boye in dai da bayyane ta ce ta musulunta an ka ce rantse ke musulunta ba don gudun mijin ke ba don kwaɗan wani miji musulmi ba ta yi rantsuwa a kan haka sai a kyale ta abin da aka Allah ya sani kun gane ko hakikata eh, eh. eh idil batinu ya arifu hu illa ku domin ah, boye ba wanda ya san boye sai Allah rabbil ibadu ubangijin bayi kun gane fa in alimtum hunna mu'minati in ku musulmi kun ka gane su mu'minne ne saboda sun yi rantsuwa wala tad'u hunna ila kufar kada ku mayar da su zuwa ga kafirai la hunna hilu lam domin ba su halatta gare su ba su halatta su zan mata gare su wala hum yahilluna lahunna sai ku jara su ma abin nan mazan ba su halatta ga mata waɗanda aka kafirai abin nan musulmi li'annahu la tanaquha bainal muslimina wal kufar domin babu auratayya tsakanin musulmi da kafirai illa masus ne sai abin da an ka toge min zawajil kitabiyat na cewa ya halatta musulmi su auri kitabawa al-ahrar ya'ya min hunna da gare su mutum na iya auren ba kitaba yahuda ko ba nasara ko abin nan kirista waɗanda yake ya'ya ba ka iya auren baiwarsu domin ka auri baiwa daga cikinsu ‘ya'yanka sun zan bayi ga waɗancan uwayen gidansu saboda haka ana iya auren ɗiya daga cikinsu kun gane ko ah, to shi dai an ka toge saura duk wanda yake ba musulma ba ko da yan bori ce ko abin nan ko da mai duba ce ba a yi aurenta wa atuhum ma anfaqu ku ba kafirai abin da sun ka ciyar alaihin na gare su min saboda haka idan matar wani ta gudano ta bar shi ta zan musulma ya biyo ta to sai a ce abin nan a biya shi kuɗinsa na aure kun gane ko wala juna alaikum babu laifi gare ku an tanki hunna ku aure su idan taitu mu hunna wujura kunna in kun ka ba su abin nan abin nan sadakin su bayan an biya shi kuma in ta yi istira'i ta kare kuma in kana son ta sai ka biya wani sadaki baka cewa bari in dauke ta da wancan wanda an ka biya kun gane ko akwai wani mugun sadaki da ake yi kasar nan irin shi wato abin nan a ce ai wannan maza da yawa sun kawo kuɗi sai ka biya ranko eh, ranko ai wannan malam ranko daban farin jini ne eh to to farin jini ne daidai ne ai ta karba kayan mutane ai duk wanda an karbi kayan sa an nuna an karkata zuwa gare shi kenan su ba eh, an huta da shi amma in ka karba ka nuna ka karkata gare shi ba ya ta ga wani ya karba ya zo kuma ya ce ba ka kaune shi eh ya ce ba ba ka kauna shi ga wannan aure eh ba ka kauna shi ga wannan aure abin da ke faruwa da tuma ka san nan hmm. ko kuma ko ina yarinya tana jin kunya ta ce ga wani ta kaso eh saboda haka kuma to ka ce duk dakata ba mu san kanta ba ta faru sabil kawafiri sannan ku musulmi kada ku rike Ah, kada ku riƙe ah, abin nan yaggiya auren kafirai ai ah, zaujatikum matan ku waɗanda yake sun ku musulunta sun ki musulunta kenan sun abin nan aure ya yanke liqadi islamikum laha domin musuluncin ku ya yanke wannan abin nan zumunta ta aure bi shartihi wato da sharadin musulunci wato matukar mutum ya musulunta matar shi bata musulunta ba to aure ya yanke amma idan ta musulunta nan da nan to shi ya cancanta da ita ba ya halatta wani ya aure ta eh in ya musulunta haka nan ita in ta fara musulunta tun bata ƙari idda ba mijinta ya musulunta kuma ba ya halatta ga wani ya tauye mai ta mijinta shi ya yi cancanta da ita kun gane ko ya cancanta amma da wani ya nema na ya aure hmm? a ah, wani bai ke zakuwa ya nema sai wa in ta ƙari idda in ta ƙare idda wannan ta ya zan daidai da kowa au abin Allah ya kati bil mushriki na murtada ta haka nan mace wadda ta yi ridda ta ta gudu ta koma cikin kafirai ita ma aure ya yanke li kada irtidadi hinna nikahakum domin riddar da ta yi ya yanke abin nan ya yanke auren ku bi da sharadin sa was'alu ma anfaqatum da ka tayin kare was'alu ma anfaqatum ku tambayi abin da kun ka ciyar alaihin na gare su min muhud na sadaki fi suratul irtidadi in mace ta yi ridda wato ita ta yanke aure kenan saboda haka mijinta ya samu ce sai an biya shi abin na kulli kun fahimta ko min man tazawwaja kunna ga wanda ya aure su min alkufa na kafirai wal yas'alu ma an su ma kafiran da matan su suka eh, musulunta suka gudano suka komo cikin musulmi su ma su tambaya a biya su alal muhajirati kama ta kaddama annahum yutunahu kamar yadda ya gabata na cewa in sun tambaya a biya su ذلكم الحكم المذكور وان hukunci wanda an ka ambata fi hadhihi al-ayati ga wadannan ayoyi hukumun hukuncin Allah ne ya kuma bainakum wanda yake yana hukunci tsakanin ku da shi wallahu alimun hakim Allah masani ne ko mai hikima ne ya amalu amalahu ko bi ilmi Allah na aikatar da ayyukansa da ilmi li hikimatin kuma don wata hikima ta katali dalika wata ke hukunta wannan fatajibul mubadaratu ila qabuli awamirihi ta'ala saboda ka kai musulmi in ka ji an ga yadda Allah ya ce wajibi ne kai gaugawa kai abin da Allah ya ce baya halatta mutum shi walwale kamar yadda ya gabata baya to ci gaba kan neman aure idza ta فآتوا الذين نهوا Ah, akwai wani abu kuma wanda ya kamata a sani riddar uba bai sa ɗa ya zan ya yi ridda idan mutum musulmi ne yana da ‘ya'yansa sai shi ya yi ridda ‘ya'yansa na nan musulmi kun gane ko bai sha har ‘ya'ya ƙanana Eh? eh har mata suna nan musulmi eh. Eh? eh in ya komo ga musulunci suna gadon shi in bai komo ba shi kenan babu gado wa in fata kun shay'un min kun in wani abu ya kuce muku daga matanku wato guda ko abin da ya fi yawa au shay'un min muhuri na ko wani abu na abin sadakin su bin zahabu sun ka tafi ilar kufar sun ka guda sun ka ridda sun ka koma cikin kafirai fa aqabtum bayan kana kun ka yake kun ga wata ku musulmi ku tai ku ce ku biya mu yana da wuya don ba su yarda to sai kun ka da kun ka yake su fa atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma an ku kawo ku ba waɗannan da matansu suka tafi daga cikin ganima kamar abin da sun ka ciyar ga matansu wato cikin ganimar da an ka samu nan za a biya da wani da wani matan su sun yi ridda sun koma cikin kafirai sai a biya su ta kwan bayan ka nan a raba ganima kun gane ko wata kullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda yake shi ne wato ku da shi kuke masu imani wa qarafa alal mu'minuna ma umiru bi kun ga kenan in mu'minai ne abu mai sauki da sun taho sai a ce a biya su babu hada amma muminai in ya zama can sun kai ridda suka tafi can in sun kai ba za su ba su ba kun san ba adalci gare su to nan sai in an yaki an ka samo ganima wannan abiya kun gane kun wa qarfa al mu'minuna ma umiru bi mu'minai sun yi abin da an ka umarce su da shi min al min al ita ina bayarwa lil kufar ga kafirai wal mu'minina haka nan abin da mu'minai sun martafa a hadar hukum bayan kana wannan hukunci ya dauke kun gane kun sun masara da siyaq ila zikri mubayatin nisa'i lin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan yanzu an ci gaba kuma da yadda mata ke yi mubaya'a ga annabi li'anna malmunal mubaya'ata malmunal mubaya'ati yatatallabu minhunna al-adl wal qasd wato ko mata suna yin suna yin mubaya'a zuwa ga annabi domin yin mu mubaya'a yana hukunta wa yin adalci wal qasd da adalci li azwajihinna ga mazan su, wa ahlihinna da iyalin su. wal islami da kuma jama'an musulmi wato mace in ta yi mubayi'a ga musulunci ma'anar shi ta dauki duk abin da musulunci ya kunsa saboda haƙƙin saboda haka haƙƙin mijinta da haƙƙin ƴaƴanta da haƙƙin makwabta da haƙƙin ƙasa duk ta ɗauka ta yi kamar yadda musulunci ya ce kun gane ko eh, gashi nan eh, mhm. ya ayyuhal ladina amanu